أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha uku, kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta shida, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta bakwai? inda ubangiji ala ke cewa alhajju ashhurun ma'lumat الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Ubangiji ta lace alhajju ashhurun ma'lumat aikin haji ana yin sa watanni waɗanda suke sanannu wato sune zulqada ay shawwal da zulqada da zulhijja ko kuma shawwal da zulqada da goma ga zulhijja ko sun ce zulhijjan gaba ɗayan ta ko sun ce kuma goma wanda suka ce goma suka ce ai ranan goma ga wata ne ake yin dukkan rukunai na aikin hajji gaba daya to wanda suka ce kuma hijja ai ubangiji ala ce ashhurun ma'lumat ashhur kuma jam'i ne a kallon jam'i kuma wurin laraba ko a kalmomi na larabci shine guda uku fa'idan wannan shine idan ka jinkirta tsawafinka na aikin hajji baka yi shi ba har zuwa karshen wannan wata na zulhijja ba za ka yi fidiya ba wato babu jini da za ka zuba domin dukkanin watanni ne na na aikin haji ubangiji ta'ala ce alhajju ashhurun Maluma. ana yin aikin haji a watanni waɗanda suke sanannu wato baya halatta kai harama da aikin hajin ka sai a watannin aikin haji shine daga shawwal ko zulqa'da ko zulhijja idan ka yi haraba a cikin watan ramadan ko a wani watan daban ba wa'annan watannin ba to haraman ka da aikin haji bai yi ba dole sai ka sake abdullahi bin abba ya ce la yuhramu bil hajji illa fi ashhuril Haji. ba a harama da aikin haji sai a watannin aikin haji wa inna min sunnati an yuqrama bil haji fi ashhuril haji ina daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi harama da aikin haji a cikin watannin aikin haji duk wanda ya harama da aikin haji ba a cikin wannan watannin ba so bai da aikin haji ina aikin haji shi yana da lokaci yasa duk duniya lokaci da yake aikin haji rana da yake arfa tara ga watan hijja. kuma rana ɗaya ake tsawafin ban kwana abin nan tsawafin aikin haji ko sa'ayi wato shine goma ga watan zulhijja din sai dai ga wanda ya dan jinkirta zuwa wasu kwanaki to amma aikin umra shi kuma koyaushe zaka iya yi duk kwanakin shekara ba ran da ba a harama da umra kuma ba ran da bai halatta ayi yi umra ba ubangiji ta'ala ce fa man farada fihin hajja dukkan wanda wato yi niyyar yin aikin haji a watannin aikin haji a cire mana wannan kulululu din zai shigo faman farada fihin alhajja dukkan wanda yayi harama da aikin Hajji, a cikin waɗannan watanni guda uku shawwal da zulqada da zulhijja fala rafasa, kada ya sadu da iyalinsa wala kusuka kare wani aiki na fasikanci na sabon Allah wala jidala fil hajj kuma kada yayi jayayya a cikin aikin Hajji. wato duk mutumin da yayi harama da aikin Hajji. a cikin waɗannan watannin haramun ne ya sadu da matarsa shine ma'anar fala rafasa a anan ana nufin jima'i kar ya sadu da mace domin idan ya sadu da matarsa aikin hajjinsa ya ɓaci kamar yadda ya tabbata a cikin muwatsa malik an tambayi sayyidina ali da sayyidina umar da abu huraira menene hukuncin mutumin da ya sadu da iyalinsa a lokacin da ya harama da aikin hajji? dukkanin su hukun suka ce aikin hajjinsa ya ɓaci da shi da matarsa duka sannan wajibi su karisa aikin hajjin a haka wato su ci gaba da yin sa a bacicin sannan kuma baɗi ana bin su bashin aikin hajjin sai sun zo sun rama ko da ko wato aikin hajji na nafila ne ba na farilla ba sai na ne kara da cewa idan za su rama baɗin a riba shi da matarsa saboda kada abin da ya faru ba nan ya sake faruwa to kenan wannan shi ke nuna idan mutum ya sadu da aikin haji eh, da matarsa aikin haji lokacin da ya harama aikin hajinsa ya ɓaci wato ainihin gaba ɗaya an a nan ana nufin wato saduwa da mata kamar yadda ubangiji ta ke cewa da kun su ya laylata siyami rafatu ila nisaikum an halatta muku ku sadu da iyalanku wato a daren cikin daren azumi to rafas ana nufin saduwa da iyali sannan Allah ta'ala ya ce wala suka. babu ainihin fasikanci haramun ne mutum ya yi fasikanci ko da ma ba aikin haji wa ballanta na aikin haji fasikanci shine dukkanin sabo duk wani abu na sabon Allah haramun ne a aikata shi ko ma ba aikin haji ba ballanta na aikata shi amma me yasa aka ce kar a yi shi aikin haji saboda haramcin sa yana karfafa a wannan lokacin shine ibn hazan a zahiri ma yace duk wani sabon Allah da mutum ya aikin haji ya lalata aikin hajin sa kawai ba sai lalle saduwa da iyali ba amma abinda malamai suka yi jima'i a kansa shine saduwa da mace shi yake bata aikin haji sauran abubuwan in mutum ya yi su ya rage ladansa ko kuma zai yi fidiya yadda zai gyara aikin hajjinsa ubangiji subhanahu wataala yace kar ayi fasikanci a aikin haji shine ayyuka na sabon Allah ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imamul bukhari da Muslim suka rawaito ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr wato zagin musulmi fasikanci ne ya kasa kuma kafirci in ka za in ka zagi musulmi ka aikata fasikanci kenan duk wani abu na sabon Allah fasikanci a hadisin bukhari da muslim manzo Allah sasma ya ce man hajja falan yarku wa lam yafsu faraja min dhunubihi ka yawma waladatu ummu duk wanda ya aikin haji bai yi fasik bai yi sadu da iyalinsa ba bai yi fasikanci ba zai dawo daga zunubansa kamar da mahaifiyarsa ta haife shi wato za a yafe masa zunubansa gaba daya zai dawo kamar ran da aka haife shi bai da zunubi ko kwaya daya saboda haka kenan nisantan saduwa da iyali da nisantan ayyukan sabon Allah su suke sa aikin hajji mutum ya inganta kuma ya zama karɓeɓɓe mai cikakken lada a wani hadisin da Imam Ahmad ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa janna aikin hajji karɓeɓɓe ba yi da wani sakamako sai aljanna al malamai suka ce shine aikin hajin da ya kubuta daga sabon Allah wanda ba a saba wa Allah subhanahu wataala a cikin sa ba shine ma'anan al wanda ya kubuta daga sabon Allah to irin wannan aikin hajin shine yake karbuwa a wajen Allah ta'ala ya samu daraja sannan yace wala jidala fil hajj babu jayayya a cikin aikin haji malamai sun yi wa wannan ayan fassara biyu ba jayayya aikin hajji, wasu ka ce babu jayayya dangane da watannin aikin haji Allah ta'ala riga bayyana su watanni ne guda uku sune Shawwal da Zulqa'da da Zulhajj ba a yin aikin haji sai a waɗannan wato ainihin watannin Ubangiji ta'ala ya riga wato ya bayyana sannan Qurayshawa sun kasance a da suna ainihin jayayya dangane da abin da ya shafi hukunce-hukunce aikin haji wasu ba sa tsayawa a arfa a musdalifa suke tsayawa kuma ko wasu masu je arfa su tsaya kuma kowa yana gani shine a daidai wannan yana alfahari shi da ya tsaya a musdalifa shine ya daidai wannan kuma yana ganin shi da ya tsaya a arfa shine ya daidai har sai da Allah ta'ala ya saukar da wannan ayin yace to ga yanda aikin haji yake saboda aka jayayya ta kare duk mai son gaskiya ga yanda zai yi aikin hajinsa wasu malayan suka ce wala jidala fil hajj ana nufin babu jayayya ga wanda ya harama da aikin hajji shine musu ba zai dinga yin musu yana fada da wani wannan ya fada wannan ya fada ba matakar kai harama da aikin hajji to ka nisanci musu wato shine jayayya kai wannan ya fada wannan ya fada ko ku dinga yin fada baya halatta mutum ya dinga yin haka saboda lokacin da kai harama da aikin hajji ai kana cikin ibada ne Da duk wata ibada da mutum yake cikinta to ba zai dinga hayaniya ba domin hayaniyan zai rage masa ladan ibada shi yasa idan kana yin azumi ba a son ka dinga hayaniya ko musu ko zafin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace asyamu tunna fa idza kana yawmu sawmi adikum fala yar fala yasqaf fala yarfas wa in sabahu ahadun aw qatalahu inni imru'un sa'imun inni imru'un sa'im azumi azumi garkuwa ne da zai hana mutum wato shiga wutar jahannama idan ranan azumin ɗiyanku ya kasance kada ya dinga hayaniya shine nan falayas ka kar ya dinga hayaniya yana iko a gari sannan kuma kada ya dinga ayyuka na wauta kada ya dinga alfasha idan wani ma ya zage shi a lokacin da yake aikin hajji din abinda lokacin da yake azumi yace ni kan azumi nake yi ba zan zage kowa ba to haka nan shi ma aikin hajji in ka riga ka yi harama zikirin Allah ta'ala ake son ka dinga yi babu maganan zage-zage babu maganan jayayya ko musu kuma musu shi yake kawo mutane su yi rikici har su yi fada kuma shi yake hana a gane gaskiya duk wanda ya tinkare ka da musu ko da akan abin da ya shafi kunce hukuncen aikin haji ne yana da wuya ya sauka daga kan ra'ayin sai bi ra'ayin. manzon Allah sallallahu alaihi sallam a cikin hadisin Tirmidhi wanda Ibn Majah ma rawaito shi hadisi hana Hasan yace ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala mutane ba sa bata bayan da suna kan shari'a face an ba su jayayya mutum idan yana jayayya da hukuncin hukuncin ubangiji subhanahu wataala to nan ne yake bata idan Allah ta'ala ya faɗa ka sallama idan manzala sa ya faɗa ka sallama to nan ne kawai addinin ka zai yi kyau imamu sahabi yana cewa fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha alayhi ila alimi yanda lamarin da shani yake babu mai kubuta a cikin addininsa sai wanda ya mika wa Allah ta'ala wuya ya mika manzo Allah sama wuya sannan dukkan abun da yake ce masa na addini kuma ya tambayi malamai su warware masa idan baka sani ba ka tambayi malamai da su warware maka duk abun da ya rikice maka to wanda ya mika wa Allah wuya bai yi jayayya ba ya mika manzala sama wuya bai yi jayayya ba ya yadda da bayanin malamai magabata akan abun da ya shafi Qur'ani da hadisi to shine kawai ba zai zami ya bata ba amma idan mutum jayayya sa a gaba to ko shakka babu ya bata shi yasa dukkanin yan bid'a da suka bata tun daga kan shi'a khawarij su jahamiya su mu'tazila su su dairuz su nusairiya da ismailiya da sauran dukkanin yan bidiyoyi wanda suka zo daga baya baya sun bata ne saboda jayayyan da suka dinga yi a addini suka ki su yadda da abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah sa sama ya da bayanin malamai magabata shi yasa suka bata ya zama na ba sa kan to idan mutum yana ainihin son addinin sa ya tafi daidai to kada ya zama mai daya Allah ya ce manzon Allah ya ce a bisa fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina shikenan addinin ka sai daidai to dai a ko ina ba ta halatta na kuma a lokacin da kai harama wato ainihin da aikin haji amma tattaunawa na ilimi saboda neman gano gaskiya wannan ya halatta mutum yazo ya same ka kai harama da aiki da yace ni wannan matsalan fa ga yanda nake gani ina ganin kaman kaza kaza ne amma ya abun yake sai ka ce a kaza ne ai wancan dalilin da ka kawo ba akan wannan matsalan yake magana ba wannan matsalan ga dalilin ta kaza da kaza da kaza wannan ya halatta ko da an yi harama da aikin haji matikar ana neman a gane gaskiya ne amma jayayya marar amfani wanda ba karban gaskiya za a yi ba wannan baya halatta a lokacin da aka yi harama da aikin haji koma wani lokaci ballantana lokacin da kake cikin ibada ubangiji ta'ala ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na aikin alkhairi ya alamu Allah Allah ta'ala ya sani idan ka aikata aikin alkhairi ko kowa bai ganka ba ubangiji ta'ala ya sani kuma zai maka sakayya akan wannan abu فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا yara. duk wanda ya aikata aikin alkhairi ko kwayan zarra ne idan yaje lahira zai gani Allah ta'ala ya san shi kuma ya sa mala'iku sun rubuta akwai sakamako haka nan idan sharri ka je ka aikata ko ne da ƙwayar zarra ne in ka je lahira za ka gani Allah ta'ala ya riga ya san kayi kuma ya sa mala'iku sun rubuta a fayil ɗinka idan ka je za ka gani a jikin wato ainihin fayil ɗinka saboda haka babu wani aikin alkhairin da za ka yi wanda za ka je ladan ka ka nemi ladan ka resa wajen Allah ta'ala bal ma ladan ubangiji ta'ala yana ka shi ne kai kana gani kaman karamin abu ne sai ka je lahira sai kaga akai babban abu ne kamar inda Allah ta'ala ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunta mutum ko kwayan zara ma'ana ba za ka yi wani kyakkyawan aiki ba ko min kankantan kankantansa a ce Allah bai baka lada ba babu wannan idan ka je lahira zaka ga Allah ya ninninka ladan ya ninninka shi sannan kuma ya baka lada mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allah illa tayyiban taqabbalaha Allah azza wa jalla bi yaminihi fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum quduwahu hatta takuna mithla jabal dukkan wanda ya sadaka ko daidai da wato kwayan dibino ne guda daya in dai an dai abinda hanyar da ya samu dibinon hanya ce ta halal wato kasuwanci ne na halal ko ta sana'a ta halal don Allah ba karba sai halal Allah zai karba da hannun damansa ya dinga kula da dibinon nan yana habaka yana habaka zai je samu lada kamar manyan manyan duwatsu saboda haka duk abin da kai na aikin alkhairi ai in kai ka manta ma ka ba zai manta ba kuma kana rabbuka nasiya Allah ta'ala ba mai mantuwa bane sai Allah ta'ala ce wa tazawwadu ku yi guzuri in za ku tafi aikin haji fa inna khairaz zadi taqwa mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah wattaquni ku ji tsoro na inji ubangiji ta'ala ya ulil albabi ya ku masu hankali wato idan mutum yana da hankali zai kasance mai tsoron Allah ne Allah ta'ala ya ce ku yi guduri wato Abdullahi bin Abbas ya ce mutane da sun kasance suna fitowa daga wurin iyalansu su tafi aikin haji ba tare da suna da guduri ba wato wata wauta ne sai mutum ya bar gidansa sai ya tafi makka babu guduri Abun da suke cewa shine nahnu nahujju baitallahi fala yud'imuna mu da zamu ziyarci dakin Allah ba zai ciyar da mu ba wai su bakin Allah ne Allah ba zai tarbe su ba ba su gara a can so da haka ya za a yi bako na Allah kuma a ce sai yayi guzuri to kaga wannan wahayin shaidan ne shi yasa ubangiji ta Allah ya saukar da wa tazawwadu ku yi guzuri idan za ku tafi aikin haji saboda haka kai guzurin yanda idan ka je maka har ka je ka za ba za ka yi bara ba babu abun tashin hankali ka je maka buzurin kai kare aina za ka samu garama yanzu Allah ya kamu zamanin waya za ka yi waya a kan turo maka kuɗi amma a da fa in ka tafi ka ɓata kenan idan mutum ya tafi yakin haji kuka ake ana ta kuka har sai lokacin da aka ga ya dawo ba labarinsa har ya je dawo sai dai a gan shi tsakiyar gida kawai gashi nan ya shiga har ya je dawo to ina maganan kuɗin kai sun karewa zai ba so da aka wadda da ake tafiya da mota ko da kafa shekaru ake kafin a dawo wani ma bai zai dawo ya makale a Sudan wani bai je aikin hajjin ba ma ya makale a Sudan bai samu ya haura ainihin kogin Madiya ba wani kuma ya je din shekaru zai dawo wani a hanya kafin ya dawo kwanan sa ya kare to ko lokacin da ake tafiya a jirgi a lokacin da babu waya mutum zai tafi nan kwana arba'in, sai dai in ya dawo a ganshi a gidansa kawai babu labari sai da dinga sauraron shirin da ake na hajji bana a gidan rediyon tarayya na Kaduna ka ji labarin ai an hau arfa yau ko kuma an sauko ko a an fara jigilar dawo da alhazai baka sayo shi za su dawo ba mutum idan zai je tarban dan uwansa da zaran ya ji za a fara dauko alhazai a rediyo kenan zai tafi Kano ko ya tafi Maiduguri ya je ya zauna da dan kuɗin motar su bai san ko kowane jirgi ya sauko yana tamanin alhajin sa zai sauko sai yayi sati biyu ko wata ɗaya ma a Kano ko a Abuja har ya cinye dan gudurin ba tare da alhajin sa ya aiko ba can sai ya ga alhajin ya iso lokacin babu waya amma yanzu fa ai mun gama aikin haji lafiya ai za a fara dauko mu ran kaza mun auna kayan mu to an dauko mu a mota muna jidda shikenan an fara awo yanzu mun shiga jirgi mun za tashi yanzu nan shikenan ka san awa hudu ko hudu da rabi zai iso sai ka je iya kwatta tare shi kaga Allah ta'ala ya kawo mutane wato ainihin sauki to zu idan mutum yana da kuɗi a nan idan guzurin sai kare zai iya yin waya sai a sa masa a banki sai je cire a ATM card saboda haka yana da mastaka sa zai iya cirewa ko kuma ayo wani magana sai ba shi kuɗin a can a bayar masa a nan duka ana yi to amma da fa idan kuɗin kai ya kare ka shiga uku babu wani labari kowa kuma ta kansa yake nafsi nafsi to kaga wannan wauta ne ka tafi aikin haji ba da kuɗi wato ainihin isa su ba kuma ko a yanzu alhazai suna shan wahala idan sun kashe kuɗin su ai wani bai da hanyar da za a turo masa kuɗi duk da yanda duniyar ta haɗe ba sai kana da kuɗin ba za a turo maka ko kana da wani dan uwa waye wanda ya san yanda za a tura kuɗi saboda haka wata zawwadu ku yi na aikin hajj wato abdullahi bin abbas yace mutanen yaman da sun kasance suna yin aikin hajji ba tare da guzuri ba sai su zo su zama nauyi akan jama'a in an ce ya haka sai su ce nahnu mutawakkilun mu mun dogara ga Allah kawai sai su tabo sun dogara ga Allah sai Allah ta'ala ce a'a wa tazawwadu ku yi guzuri in za ku tafi aikin haji ai dogaro ga Allah shine ka dan yi guzurin ka kuma ka dogara ga Allah in Allah ya dan guzuri zai ishe ka zaka dan lallaba da shi amma baka daure ka ba ka sake shi a jeji ka ce kai tawakkali ga Allah ina zaka dawo ka same shi saboda haka ya qil hawa tawakkal ala Allah wani zai ce ya rasulullahi in daure rakumi na ko in dogara ga Allah in bar shi kawai sai manzo Allah ya ce ka daure shi kuma ka dogara ga Allah ka kulle shagonka ka dogara ga Allah kar ka bar shi a buɗe kuma ka ce ka tawakkali idan barayi suka zo suka kwashe kayan kar ka zargi kowa ka zargi kanka ubangiji ta'ala ya hana tafi aikin haji ba tare da guduri ba don karshen ta zaka je ka kama barani yanzu idan ka biya ta hanyar kujerun da ake biya na gwamnati dama har da guduri sai dai a ce ka dan lallaba guzurin naka ko kuma kar ka kashe su tun daga nan tun yanzu dala ake barwa ba takardu bane wani sai kashe guzurin tun daga nan kafin a tafi ubangiji ta lafe fa inna khairaz zadi taqwa mafi alkhairin guduri shine tsoron Allah da Allah ta'ala ya bayanin in zaka tafi makka kai guduri sai kuma ya nuna maka akwai tafiyan da tafi ta makka ne ta ita ce tafiyar lahira makka tafiyan kilomita dubu nawa ne ai ba yawa a jirgin sama awa hudu da rabi ne za ka je to amma ko ta doguwar tafiya ita ce lahira baka san ma iya nisan ba kuma ita makka in an je za a dawo duk da ka sha dai za ka dawo gida amma lahira in an je ba a dawo in ka tafi ka tafi kenan to da Allah ya maka yi guzuri da yawa ba ya zaka yi ai da ka je sai dan guzurin ya kare kanka an karama sai kai ta shan wahala to shine Allah ta'ala ya ce akwai doguwar tafiya a gaban ka saboda haka kai guzuri ita ce tafiyar lahira fa inna khayra zadi attaqwa to shi kuma guzuri na lahira mafi alkhairin guzurin shine tsoron Allah abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah ya ce ka bari wato ainihin ka bari shine ya zama guzurin yana tsato tsoron Allah yana tare da kai a duk inda kake har ka mutu har mutuwa ta zo ta dauke ka to wannan shine babban guzuri تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات للعباد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد yace yi guzuri dole ka mutu dole babu makawa kai guzuri yi guzuri tsoron Allah na tafiya in ji wato wani malami yace domin me idan baka yi guduri ba za ka sha wahala ran da mai kira zai kira ka ya kai wani dan wani fikan wani kai kaza kai kaza karshen ta wutar jahannama za a tafi da kai yace za ka yi da kai tafiya da mutane wanda suna da guduri sai kuma ba tare da guduri ba za a yi doguwar tafiya ne kowa da gudurinsa kuma kowa marowaci ne ba zai baka gudurin ba saboda in ya baka shi ma zai halaka zahira ba wanda zai ce zo ka karbi ladana zo ka karba ni ba damuwa zan yi ta kaina ba mai gaya maka wani. kowa gudun dan uwansa yake yi don za ka yi tafiya da irin waɗannan mutane su suna da guduri kai baka da shi saboda haka ya kamata mutum ainihin yayi guduri wato yayi guduri na tsoron Allah yayi guduri na kyawawan ayyuka zaman lahira ba irin na duniya bane duniya kila wani zai taimake ka in kana da iyaye ko kana da yan uwa ko abokanin arziki in ka shiga halin kakani kai guzurin kai kare sai wani ya tallafa maka ko a ce jama'a da Allah ai karo karowa ne kudin sa ya kare ana yi aikin haji ko an yi wa mutum sata ko ya shiga wani halin kakani ka ce a masa karo karo to amma a lahira za a maka ni ba za a taba maka ba so za ka kai wa kanka kiyamul laili ka nema kanka guzuri kuma ibadan nan kai za ka yi wa kanka ba mai maka ayyukan ladan nan kowa nasu yake ba mu yi wa wani tana naka ce wane da wane ko karba mini ba harkar rayuwa ba ne, to idan ka gane sai ya zama na duk abin da za ka sarrafa ka a nan duniya shine neman guduri na zuwa lahira tsoron Allah da ayyuka na gari don ka samu lada akwai bayan Allah da sun gane haka duniya ba ta rute su ba kamar yadda yake cewa inna lillahi ibadan khutana يلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا التي باين الله الله تعالى ينادي وصباي وند سكا غالي وند سكا دوكي دنيا نان كمان كوغي sun sake ta sakin da ba komai sai suka kaman kogi ne wato ka fito da wani tafiya zaka tafi wani gari ga kogi a gaban ka me zaka nema jirgin ruwa ka haye sai suka ɗauki duniyan kamar kogi ne sai suka dauki kyawawan ayyukan su ne mai su ne jirgin ruwa ne so da aka suka dinga kyawun ayyuka suka dinga kyawun ayyuka saboda su samu su haura da wato su haura su tafi lahira so da aka duniya kamar kogi ne dole ka ketare ta ka tafi lahira wato jirgin ruwan ka kuma shine abun da ya shafi ayyukan da kake na alkhairi su ne kawai za su tseratar da kai in bawo ba za ka iya haye wannan kogin ba a cikin suratul araf ubangiji ta ala ce ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair Allah ta'ala ya ce ya ku yan adam hakika mun halitta muku tufafi wanda da ku sa ku suturce al'auranku da kuma tufafi na ado Allah ta'ala ya yi maka riga a nan duniya wanda zaka suturce al'auranka da wanda zaka tsora a sama wato ainihin ya zama ado to amma Allah ta'ala ce wa libasu taqwa zalika kai amma ka sani tufafin tsoron Allah kuma shi yafi akan tufafin da zaka sa na zaki yanzu a nan duniya aka ce baka da rigan sawa sirara zaka iya fita ne sai dai mutum ma ne dole ka samu abin da zaka suturce al'auranka to wannan rigan ba karamar ni'ima bane bayan wanda zaka sutuce al'auran kama akwai wanda zaka dora a sama kuma ya zama ado Allah ta'ala ya maka wannan gatan ai ka san ni'ima ya maka to amma Allah ta'ala ya ce rigan tsoron Allah ya fi wannan idan Allah ya baka tufafi na tsoron Allah tsoron Allah ya zama jini da tsoka a wurin ka? to shine babban tufafin da za a maka so haka ka sa rigan tsoron Allah duk inda kake kana tare da tsoron Allah ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake kamar yadda duk inda aka same ka za a same ka da riga in dai mutum zai je wajen za a same ka da sutura in ka je wannan wajen to ko ina ma a same ka da tsoron Allah ko cikin jama'a ko kai kaɗai ko cikin haske ko cikin duhu ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan ba ka da tufafin tsoron Allah to kamar birara kake tafiya idan mar'u bas. yalbas ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا idan mutum bai sa tufafi na tsoron Allah ba kamar yana tafiya firara ne babu alkhairi ga wanda babu tsoron Allah tare da shi yayyan tufafin mutum shine mai ne tsoron Allah dabi'a da tafi kowace muhimmanci a rayuwar dan adam ita ce wato ainihin ya zama mai tsoron Allah ne mai aikata umurni da ubangiji ta'ala ya gaya masa kuma ya nisanci dukkan abin da Allah ta'ala ya hana Allah ta'ala ya ce wattaquni ku ji tsoro na ya ulil albab ya ku masu hankali mana ku ji tsoron hukuma ta da azaba ta ga wanda ya saba min bai bi umarni na ba ya ku masu hankali a sai masu hankali sune suke azantuwa idan mutum yana da tunani yana da zurfin tunani ai ba zai je ya aikata abun da zai kasance masa azaba ranar alkiyama ba don lahira ba irin duniya bane saboda haka je tsaya ya gina lahiransa ya tsaya ya yi guzuri ya samu na shiga aljanna saboda lahiran sai dace yanzu ka duba yadda mutane suke buga buga a nan duniya wajen mutum ya ga ya gida nasa na kansa ya ga yana rike da dan cefenensa yana sutura in an rubuta masa magani a asibiti zai iya saya duk faɗi tashin ba galibi a kansa ake yi to ai wannan din ma mai tunani ne yake yin sa ko wanda yake da hankali ne zai ce to bari na nemi sana'ar da zan yi saboda in rufa wa kaina asiri to kwana nawa ne duniya kuma hayatu duniya illa mata'ul ghurur dan duniya dan rayuwa ne dan kadan na rodi to ga wata rayuwa ta har abadan abada me yasa ba za ka ji tsoron Allah ka gina wannan rayuwar ba zama ne na dindindin kamar yadda hankalinka ya baka ka nemi abinci don ka rufa kanka asiri a duniya to in hankalin cikakke ne ya kamata ya baka cewa ka tsaya ka nemi lahiranka don ka samu tsira gobe kiyama mutumin da yake da wannan tunanin shine mutum mai hankali sai Allah ta'ala ya ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن قبله لمن الضالين Ubangiji subhanahu wataala yace laisa alaikum junahum babu laifi akan ku ko mahajjata an tabtagu fadla min rabbikum ku nemi falala daga wajen ubangijinku wato babu laifi ku nemi kudi in kun je aikin haji fa iza afaqtum min arafatin idan kuka taho daga arfa fasqurullaha inda al-mash'aril haram ku tsaya ku ambaci Allah a muzdalifa shine mash'arul haram wasquruhu ku tsaya ku ainihin ambaci Allah subhanahu wataala a muzdalifa din kama hadakum kamar yadda ya shiryar da ku na shari'o'in aikin hajjin ku wa in kuntum min qablihi duk da cewa da tabbas kun kasance kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la min adh kuna cikin batattu ba ku san addinin ku ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'a wanda ya nuna muku addini laysa alaikum junahun an tabtahu fadlan rabbikum ba laifi ka nemi kuɗi in ka je aikin haji amma dai niyyar ka shine ka yi ibada ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ka samu lada amma babu laifi ka je da niyan aikin haji din ba niyan neman kuɗin ba zai bata maka aikin hajin ba matukar aikin hajin don Allah za ka yi shi ubangiji ta'ala ya faɗi wannan ne saboda da can a zamanin jahiliya kamar yadda abdullahi bin abbas ya ce akwai kasuwanni guda uku akwai ukaza akwai majanna akwai zulmajas to su mutanen jahiliya sun kasance suna kasuwanci a wuri idan sun je aikin haji za a yi ta hada hada a yi ta hada hada ana ta kasuwanci to lokacin da musulunci ya zo sabai da suka musulunta sai suka ga kai suka ya za a ce ibada ka je yi kuma ka je kana wani harkan kasuwa sai suka yi kyaman yin kasuwanci a wayannan kasuwanni kai da ka je bauta Allah ai an ce ka ambaci Allah ne kawai aikin haji suka ce to wani neman kuɗi kuma wato mutum kamar yana tuhuman kansa in dai zan nemi kuɗi a wajen to ai kuma kamar ma dama neman kuɗin da ya kai ne to shine ubangiji ta Allah ya saukar da wannan ayan ce a'a babu laifi ku nemi kuɗi idan kun je aikin haji ai manufar ka aikin hajji ne dama ne kuma ka samu in kana so daga nan ka dauki wani kaya wanda in ka je Saudiya zaka ci riba in ka je can din kuma zaka iya sayan wani kayan ka dawo da shi ka ci riba in kuma kana so a can din ma kai kasuwanci ka saya ka sayar a Saudiya har ka dawo duka wannan ba laifi bane matakar dai aikin hajji naka tsakani da Allah zaka yi shi wannan kuma duka yana faruwa wasu suna daukan kaya daga nan su kai Saudiya su sayar har gulagulai ana kaiwa irin tsofaffin gulagulan nan da sauransu da su goro da wasu abubuwa da kuka da kufewa bushashiya da daddawa da sauransu da irin magina mu wannan duka ana sai da shi a can har da sabon rob da mantaleta irin wanda babu a saudiya za a je a sai da shi in ka je can din kuma za ka iya so wasu kayayyaki su gwalagwale su akwati su kafet da sauransu in ka zo nan za ka ci riba sannan a can din kuma wani yana kasuwanci ya je dan kasa kayansa alhazai na saya wato yana sayarwa yana samun kuɗi wani ma kati yake sayarwa wani abinci zai je ya sayar a sannan kuma mutum yakan siyo kuma ya zo da shi nan ko ya sayi kayan guzuri a lokacin aikin hajji in ka je kasuwannin makka a makare suke saboda mahajjata suna zuwa da kuɗi suna kashewa duka wannan ba laifi bane in dai yi aikin hajjin ka tsakaninka da Allah wannan wata falala ne wanda ubangiji ta'ala ya baka dama zaka iya yin ta Allah ta'ala ce, fa'iza a afaqtum min arafatin idan kuka gangara kuka taho daga arfa fasqurullaha inda al haram ku ambaci Allah ta'ala a mash'arul haram wato mash'arul haram wani dutse ne a mustalifa idan kuka taho daga arfa arafat an yi jam'insa sa al-ifada suka ce shine as-sur'atu bid-dar'i wato ka tafi wuri da gaggawa kana sauri to amma ana abin da yake nufi tafowan kawai ba wai sai an yi gaggawa don manzala sa sama ya ga mutane suna ta sauri sai ina za ku je kun yi su yasa suka yi gaggawa kuma usama bin zaid ce manzala sa sama kana idza dafa yasiru al-anaqa fa idza wajada fajwatan nassa manzala sama ya kasance yana tafiya tsaka tsaki wato yakan jayin zamin raƙuminsa yana ɗan tafiya a hankali amma ya samu fajewa wani ɗan wuri na sarari kuma sai tafi da sauri ya tafi da sauri a haka har ya je isa muzdalifa so da kenan tafiya ake bukata ta nutsuwa in ka samu sarari ka ɗan yi sauri in baka samu sarari ba kuma ka dinga tafiya a hankali domin karka cutar da wani arafa jam'i ne na arafa arfa kuma wani wuri ne a makka inda ake tsayuwar arfa wanda tsayuwan arba kuma shine babban rukuni na aikin haji shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhajju arafa aikin haji shine me wato ainihin shine arfa shine mafi girman rukuni kenan wato ainihin aikin haji duk mutumin da ai tsayuwan arba ya kuma ce masa ai ba yanda za a yi gyara baka ka raran arfa kana hanya har dare har gari waye ran sallah ka iso manka sai dai kai umra kawai kwarore ba ka sake aikin haji aikin haji ya wuce ka amma sauran ayyukan kuma zaka iya rama su a wasu kwanaki to amma banda arba'in ranar ta wuce kawai gari ya waye shikenan magana ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mina da hantini da ya bar mina da hantsi sai tafi ainihin wato ainihin arfa ya sa a sa a buga masa hemansa a namira aka je aka yi haima ne tanti aka masa a namira kafin ya shiga arfa kuma ya yi sallan azahar da la'asar a wannan wajen jam'i wato yana azahar sai kuma aka sake tada sallar la'asar bayan manzala ta suma yayi musu huduba a ainihin wato wannan ranar sannan sai ya tafi jabalur rahama shine wanda ake ce masa dutsen arfa sannan a jabalur rahma akwai wani dutse a gefen sana ce masa sahrur rahama a wannan wajen manzala ta suma ya tsaya bayan yayi sallan azhar da la'asar sai kuma yace waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqif yace na tsaya anan filin arfa duk inda ka tsaya wurin tsayuwa ne in ka tsaya aikin hajjin ka yayi a wata riwaya waqaftuha huna wa arafatu kulluha mawqif wa ratafi wa an badani qurana na tsaya anan arfa duk inda kuka tsaya wurin tsayuwa ne amma ku tashi daga badani qurana badani qurana shine wani wadi wani kori da yake gaban masallacin arfa za a ganshi wani kori ne akwai gada a kansa ana bi ana wucewa to manzala ya ce a tashi daga wannan wuri wannan shi yake nuna wannan wajen ba arfa bane yana gaban filin arfa ne idan zaka tafi musdalifa to idan ka tsaya a wannan wurin baka da aikin haji a bisa zance mafi inganci saboda wannan hadisi ya ce wartafi an badani urana ku tashi daga badani urana saboda haka gaban masallacin arfa yana yana yana namira ne to wannan mira kuma ba cikin filin arfa in ka gangara har badani urana duk wannan ba filin arfa bane to amma imam malik ya tafi akan cewa badani urana shi ma filin arfa ne me dalilin sa shine wannan hadisin an ce warkatu an badani urana ku tashi daga badani urana yace to makaruni ne kenan zama a wannan waje aka ce to ya haka an ce a tashi ce to ai tunda aka ce a tashi a wurin ya nuna filin ma arfa ne ai ba a ce warkatu an muzdalifa warkatu an mina ba a ce ku tashi daga muzdalifa ko daga mina ba tunda su ba arfa bane wannan kawai an fi son ka shigo ta ciki ne amma in ka tsaya a can wato ainihin arfa ka yayi sai dai ka aikata makaruni amma zan ce mafi inganci in ka tsaya a wurin arfan ka bai yi ba tunda manzo Allah ya ce a tashi daga wurin ai wurin ba arfa bane yace na tsaya nan duk arfa wurin tsayawa ne duk wanda ya zauna a batan umrana to maza maza koma cikin filin arfa shine ma'anan hadisi to da aka hinta fita daga ainihin inda aka iyaka na filin arfa to kare ka mahajjata kenan amma baka yi baka yi aikin haji ba kuma akwai masu rikiya ne za ga wasu duwatsu suke nema in sun je arfa sai su kama neman duwatsu har su je su su zauna akan wasu duwatsun da ba arfa bane su je su wuni a wajen har dare yayi sai su gangara su tafi muzdalifa ta can to kaga wayannan kan sun rika mahajjata amma ba su yi aikin haji ba sai sa don alaji ya je arba ya tsaya inda aka tsaye da shi duk inda aka yi tanti aka ce nan ne inda ma'ajjatan ku za su ga alhazan ku to kuma alhazai ta saudiya ne ta ba ku wannan wurin kuma tabbas wannan wurin arfa ne ba za su ba ku fili a wajen arfa ba sai ka tsaya a wajen amma an ka tafi garin neman duwatsu to za ka je ka ajiye aikin hajin ka a can ka je ka dawo ba tare da aikin haji ba kayi rakiya ya tabbata hadisi ingantacce na Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo Muzdalifa Allah ta'ala ce fasqurullaha inda al-mash'aril haram ko ambaci Allah ta'ala a mash'arul haram to menene mash'arul haram wasu suka duka Muzdalifa mash'arul haram ne a tsaya ambaci Allah a waje. wasu kace a wani dutse ne karamin dutse a Muzdalifa ake ce masa mash'arul haram dutsen kuma sunansa Jabal Uzah Jabal Uzah kuma ya tabbata hadisi Abu da ingantaccen hadisi manzala sa kuma da yazo ya zo wannan dutsen sai ce haza quzahun wa huwa al-mawqif wa jam'uha kulluha mawqif wannan shine dutsen quzah kuma nan ne wurin tsayuwan arfa amma Muzdalifa amma duk inda ka tsaya a Muzdalifa ko ka zauna wurin tsayuwan Muzdalifa wato abin da ake nufi idan ka je arfa ka zauna tun daga abin rana ta bushe a zahar ta yi za ka tsaya a wajen ba za ka bar wato arfa ba sai rana ta faɗi, idan ta faɗi za ka gangaro ka taho musdalifa in ka zo musdalifa ka kwana musdalifa duk filin musdalifa wurin tsayuwa ne shi ma riga an yi masa alamu to idan ka zo wannan wajen a nan ne ake son ka ambaci Allah ta'ala a wajen wannan dutse na jabal quza idan baka same shi ba kuma a ko ina ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a musdalifa kamar yadda Allah ta'ala ya umurce ka hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim anas bin ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho daga muzdalifa har sai da ya kasance yana ya zo wani loko sai ya sauka yi bawali a wannan wajen ya yi alwala amma bai yi cikakkiyar alwala ba wato bai wanke uku uku ba ya yi alwala shaf shaf saboda ba sallah zai da alwalan ba amma dai alwala ce wanda take wato tayi tunda wankewa daidai ma za ka iya yi kuma alwalan ka tayi amma bai wankewa guda uku uku ba shikenan sai ainihin usama ya ce masa as-salata ya rasulullah lokacin sallah yayi ina nufin sallan magriba da isha manzo Allah ta suma sai ce masa as-salatu amama sallah yana gaba saboda magariba za ta yi maka arfa ko kuma abin a arfa amma babu dama kai sallar magariba a arfa isha za ta maka a hanya ba dama ka tsaya kai magariban ma balle isha saboda haka manzo Allah ya yana ce masa ka tafi wato ainihin arfa wato abin da ka tabbata sallah tana gaban ka sallah tana gaban ka manzala yana son a zo mu da jefa ne kafin ya sallar magariba da isha shikenan sai ya hau taguwansa ya kama tafiya har ya zo muzdalifa ya sauka muzdalifa ya alwala cikakkiyar alwala sannan aka ainihin tsayi da sallah ya sallaci magariba sannan ya je durkusar da raƙuminsa a inda zai sauka sannan aka tada sallan isha kuma ya sallaci sallan isha din yace wa lam yusalli bainahuma shay'a bai sallaci komai a tsakanin su ba wato babu nafila tsakanin magariba da isha wanda za a yi a muzdalifa saboda haka sunna shine ka hada magariba da isha a muzdalifa kamar yadda ka hada azhar da la'asar a arfa sannan kuma kiran sallah guda daya da iqama guda biyu kowace sallah da iqamanta amma kiran sallan ɗaya ne kamar yadda tabbata a hadisin imam muslim wanda jabir bin abdullah ya rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a arfa har rana ta fadi kenan duk wanda ya bar filin arfa kafin rana ta fadi to kenan bayi da aikin haji ko kuma sai ya ba da fidiya na tsaye wanda bai yi ba na dare amma wajen malikiya bayi da aikin haji don sai wanda dare ya kubuce masa so da haka idan sai da aikin haji sai mai da hankali ba za ka bar filin arfa ba har sai ka tabbata rana ta fadi magana sa da rana ta fadi ya kama hanyar musdalifa ya je sallar magariba da isha a can da kiran sallah guda daya da ikama guda biyu kowace sallah da iqamanta amma bai yi nafila a tsakaninsu ba to da yi da magariba yayin isha abdullahi ibn abdullahi ce sai manzala sama sai kwanta so da aka in ka je musdalifa ba kwana kiyamul laili za ka yi ba ba kwana zikiri za ka yi ba sunnan shine ka kwanta kawai kai bacci saboda washe gari akwai ayyuka masu nauyi su ne ainihin ayyuka guda hudu na aikin haji na ranar sallah za ka yi jifa za ka yanka hadaya za ka yi aski za ka yi tawafi da safa da marwa to idan baka yi bacci ba a daren ina za ka iya wannan ayyuka so da haka ba ka kwana bacci har gari ya waye manzala sama yi bacci har gari ya waye har alfijir ya fito sannan ya sallaci sallan wato ainihin asuba lokacin da asuba ta bayyana masa tare da kiran sallah da iqama yace sannan ya haura kuminsa sannan ya zo al-mash'arul haram shine wannan dutse na jabalul qudah ya zo wannan wajen ya fuskanci alƙibla ya yi addu'a ya yi kabbara ya yi la'ilaha illallah ya kaɗe ta Allah ta'ala ma dai ma'ana dai ta zikiri kamar yadda Allah ta'ala anan yace, ya faskurullaha inda al-mash'ar al-haram ko ambaci Allah a mash'ar al-haram shine wannan dutse na wato muzdalifa ko kuma ko ina ma ka samu kanka a filin muzdalifa bayan sallan asuba ne ake wannan wato ainihin zikiri manzala sa suma yayi ta zikirin jabir yace falam yazal waqifan hatta asfara jidda bai gushe ba yana yana ta zikiri har sai da gari yayi haske kwarai da gaske amma kuma sai ya bar muzdalifa din kafin rana ta fito hadisi imam muslim ya rawaito shi wato sunna shine ka kwana a muzdalifa har gari ya waye in kai sallah asuba kai ta zikiri sai gari ya sai rana ta kusan fitowa sai ka tashi sai ka kama hanya to wannan kadan ne masu tabbaka irin wannan sunna a aikin haji galibin kafin ma gari ya waye zaka nemi mutane a harfa ka rasa su to da akwai malamai da suka ce in ka dan zauna a arba muzdalifa din kai in ka zauna a muzdalifa kai sallan isha'i magariba da isha ka dan ci abinci ko gurgure da zaka ci abinci zaka iya tafiya Ko mazhaban a wato malikiya ko suka ce in diren ya riba zaka iya tafiya saboda an yi wa masu rauni mata da masu rauni uzuri za su iya tafiya bayan diren ya riba to amma magana kuma ai kwana yayi ko masu rauni wa uzuri saboda haka har gari ya waye ya kamata a ce kana muzdalifa amma idan ka tashi sallah asuba da wurin a cike sai kaga babu jama'a ana yin asuban kuma ana fita ne ana fita sai ka nemi inda ake wannan zikirin ka rasa ka nemi masu yin zikirin ba za ka samu ba in an tashi asuban nan kowa hankalin hankalinsa ya tafi mina galibi ko kuma ana neman abin da za a ci za ka je ka samu dan shayi ko dan wani dankali a wannan wajen tunda fili ne na Allah wuri babu wani tanadin da aka yi na abinci ko wani abu to shikenan sai kaga ana ta fita da har gari ya waye sannan kai da kake kokarin ka ga sai rana ta kusan fitowan ka tafi ma kanka an sai kaga ranar ta fito kawai ta mamaye ka so da ka dabbaka wannan sunnan yana da wahala amma mu ce kokari zai iya wato ainihin yin hakan. sannan hadisi ya inganta daga Urwatu bin Mudarris yace na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Muzdalifa na zo na same shi lokacin da ya fita zuwa ga sallah wato sallan asuba kenan za a yi sallah asuba sai na ce ya rasulullah inni jitu min jabali tayyin akalaltu rahilati wa at'atu nafsi wallahi ma taraktu min jabalin illa waqaftu alayhi fa hal li min Ya yace ya rasulullah ni na zo daga dutsen ɗayye ne a yanzu yace na da kusar da abun hawa na mana na wahalar da wato tabuwa ta kora na, har ya ji jiki bata yayi ka san ba wahala kamar ka bata a muzdalifa daga arfa ka zo muzdalifa ka bata to wahala ta same ka amma yanzu a yan shekarun nan an samu sauki sai aka zo aka shingace yan yan Najeriya ko yan Afirka yan Najeriya a wuri guda kowa da su da nambobin motocinsu da suke hawa to in kana neman mutum ka san nambar jahar sa zaka iya samun sa inda aka shingace shi amma da filin Allah ne ko ina a hada ke da laraba da wanda ba laraba ba idan mutum ya mata sai dai ka kwana kana shan wahala duk wanda ya tafi da jatumarsa arfa to daga arfa ya tabbata zo da ita muzdalifa in ba haka ba zai neme ta ya rasa to sai ya ce ya bata ne shi raƙuminsa ya gaji shi ma ya wahalar da kansa yace wallahi babu wani dutse a wannan wajen face ya ji ya tsaya a kansa saboda yana so ya nemi ina ne muzdalifa ne lokacin ba signboard ba yi alama nan muzdalifa nan wajen muzdalifa ba kowane dutse yace sai da ya je tsaya sai ya ce ya rasulullahi yanzu ina da aikin haji amma kowane dutse a filin nan ba inda ban tsaya ba amma sai asuba ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa gane inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai manzala sama sai ce masa man shahida salatana hadhihi fa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi arfata qabla zalika laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qad tafaqahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sallaci sallar mu wannan wato sallan asuba ya samu jami'in asuba tare da mu har muka tafi muka bar wurin nan da shi kuma dacen ya tsaya a arfa ko da daddare ko da rana aikin hajjinsa ya cika ya gama ayyukan hajjinsa imam ahmad ya rawaito hadisin da abu dawud da ingantaccen hadisi wannan hadisin shi yake nuna mana in dai ka zo filin arfa ka samu sallah ya muzdalifa ka samu sallah ba, to ka samu kwanan muzdalifa kawai babu wani abun da yake kansa to duk ko jinkirin da ake a yanzu ana samun matsala a yan shekarun nan saboda da can idan aka ci lokacin da ba a ware hanyoyi daban-daban ba akwai wani tsari da aka ana ce masa nizamu taraddudiyya duk bai wuce shekara biyar ba da ko shida wato shine kowane bangare akwai hanyar da suke bi daga arfa zuwa mina zuwa muzdalifa yan afirka daban kuma afirka ma bakake daban jajaye daban yan asiya daban yan oruba daban kowane shiya kowane bangare da bangare da inda suke wato bi hanyar su daban inda suke kuma sauka daban to wannan sai aka dinga sada ana samun cunkoso kafin wannan lokacin mota yayin ta dauki alhazai kafin ta kai muzdalifa sai ta kai karfe goma na dare ma bata karisa da su ba idan ta dawo gosulo ya tsare ta sai ana shan wahala har karfe uku ba a isa muzdalifan ba to daga baya da aka yi wannan tsarin kuma kowai ne za su bi hanyar su daban nizamu taraddudiyya shine mota za ta iya zuwa take ta je ta dawo babu ainihin wata mota mai tsare ta babu wasu to amma sai aka karanta motoci aka ce nan din ma in motocin sun yawa to ba za a samu taraddudiyan da ake so ba shine ce kaka dawo din za su je su haɗu su zama sun yi gosulo a hanya to sai motocin suka zama yan kaɗan to wannan sai ya dawo cewa alaji zai iya zama a arfa har karfe goma sha ɗaya ba ɗauko shi ba yana ne yana jiran mota saboda motocin kaɗan ne to kar ka ɗaga ka, ko karfe hukun dare ne ba a ɗauke ka ba idan aka kai ka ba ka karisa kwana ba ka samu kwanan wato ainihin ba wannan ba matsala ba ne ga wannan urwat bin muzdalifa shi sallan azuba ma ya samu a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aikin hajin ka yayi in dai ka tsaya a arfa so da ka tsawon arfan shi ya fi komi mahimmanci ka tabbata dare ya maka arfa don ka samu jinkiri ka je muzdalifa ba wannan ba matsala ba ne sai ubangiji ta lace sun ma afidu ثم إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ubangiji ta lace thumma domin min a afada nas sannan ku tafi ta inda mutane suke tafiya wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai sababin saukan wannan ayan kamar yadda Jabir bin Abdullah ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yawmut tarwiya shine ranar takwas ga watan zulhijja yayi harama kowa yayi harama an mika mina an tafi mina ana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak da aka je mina manzala sama ya hau dabban sa ya je mina an je an yi sallan azhar da la'asar da magariba da isha abin nan da asubahi magariba da isha da asubahi salloli guda biyar sannan sai aka je aka zauna a waje. da aka zauna dan kadan bayan sallan asubahi har rana ta fito sai Manzara sama ya umurni ya ce a je a kafa masa hema a namira aka je aka kafa masa sannan Manzara sama ya tafi kowa daga cikin qurayshawa babu mai shakkan cewa Allah ta sama ba zai tsaya a ainihin mash'arul haram ba domin an saba a zamanin jahiliya su a mash'arul haram suke tsayuwa sai Allah ta sama ya wuce mash'arul haram din bai yi irin na aikin jahiliya ba kai tsaye sai da ainihin wato arfa bai tsaya a muzdalifa ba domin su sun kasance suna tsayuwa a muzdalifa ne suna cewa mu ahlul lahi ne wa quttanu baitillah ba za mu wuce harami ba ai mu bakin mutanen Allah ne mu ne masu zama a a harami saboda haka ba za mu wuce harami ba saboda muzdalifa yana cikin harami amma arfa ba a cikin harami wato haramin makka saboda haka sai suke zuwa arfa shine jayyan da dama suke a aikin hajji manzon sama sai tafi a kai tsaye to shine anan Allah ta'ala rake cewa ku bi ta inda mutane suke bi wato inda manzon sama bi da sahabban kowa ya bi wurin kar ya tsaya a muzdalifa kai tsaye tafi arfa sai a wajen dawowa ne za a tsaya wato ainihin a muzdalifa a kwana ubangiji ta'ala yace ku bi ta inda mutane ainihin wato suke tafiya wastaghfirullah ku nemi gafaran ubangiji ta'ala Allah ta'ala kowace ibada idan an yi ta sai sai a nemi gafara me abin da yasa zaka yi istighfari bayan ka gama ibadunka saboda idan akwai dan matsala da ka samu a wurin ibadan in ka istighfari sai akan kare maka ba za ka rasa kurakure ba in sallah kai kila akwai kurakuren da kai a sallah sai aka ruwaito manzo Allah sa sama ina yin istighfari sau uku kamar yadda yake cikin sahihi muslim sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku to kai ma in ka gama sallah ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda mai kila a ko su kurakurai da kai a sallah to in ka gama aikin haji nan ma kai istighfari saboda ko akwai kurakuran da kai a aikin haji Allah ta'ala ya ce mai gafara ne mai jin kai sai ce fa iza qadaytum manasikakum idan kuka gama ainihin aikin hajjin ku shine manasik fasqurullaha ku ambaci Allah ka zikrikum aba'akum kamar yadda da a zamanin jahiliya kuke ambaton iyayenku au ashadda zikira ko kuma mafi tsananin hakan din ma wato su a zamanin jahiliya in an gama aikin haji kamar yanda Abdullahi bin Abbas yace sukan zo su tsaya ne suna alfahari da iyayensu sai mutum zai ce ai babana yana ciyarwa fi sabilillah babana yana daukar nauyin jama'a kai mutum ya kisan kaiwa babana yana biyan diya babana yana kaza yana kaza in banda ayyukan iyaye su ba abin da suke faɗa suna alfahari da wannan sai Allah ta'ala ya ce ba wannan za ku yi ba in dai kun gama aikin haji ku tsaya ku ambaci Allah ku dinga la ilaha illallah subhanallah astaghfirullah ku yi zikirin Allah subhanahu wataala shine yafi muku alkhairi sai ubangiji ta'ala ya ce fa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu akwai mai cewa in yazo yin addu'a rabbana atina fid dunya ya allah ka ba mu kyakkyawa a duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabo a lahira wato daga cikin mutane akwai wanda yaje aikin haji duniya kawai yake roƙo, shi bai da wani rabo a lahira lahira ba ita ce a gaban sa kazan da yake haji ibada ne amma idan sun je rabbana atina fid dunya kawai duniya kawai kuma a yanzu din akwai su akwai masu zuwa aikin haji da umra saboda neman duniya kawai ba wai maganar lahira ne yake kai su ba saboda an ce aikin haji da umra yana yana yana ƙara arziki yana ƙara jari saboda haka mutum sai ji damuwarsa kawai ya je ya yi addu'a a ɗakin kaba ko a harfa domin ya roƙi duniya ba maganar lahira ne a gabansa ba to duk wanda haka ya yi asarar duniya da lahiran gaba daya to duniyar menene ita ba hana ka ka roƙi duniya ba amma lahiran ita ce a gaba Allah ta'ala ya ce a cikin mutane akwai masu irin wannan halin masu roƙon duniya kawai ba sa roƙon me ba sa roƙon lahira waɗannan mutane Allah ubangiji subhanahu wataala yace ba su da rabo a lahira don ba lahiran suke nema ba sai yace wa minhum man yaqul amma daga cikin su akwai bayin Allah na gari masu cewa rabbana atina fid dunya hasanatan ya Allah ka bamu kyakkyawa a nan duniya wa fil akhirati hasanatan ka bamu kyakkyawa a lahira wa qina azaban na, ka kare mu daga azabar wutar jahannama wannan addu'an ba addu'an da tafi kunsan alkhairi duniya da lahira kamar ta lafuza ne yan kaɗan amma kuma ka roƙi duniya da lahira gaba da in ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan ya Allah ka bani kyakkyawa duniya ka roƙi lafiya ka roƙi ilimi ka roƙi kuɗi ka roƙi alfurma ka roƙi ɗaukaka ba abin da baka roƙa ba ka roƙi mutunci da sauran da kwanciyar hankali da zaman lafiya dukkanin su abu ne mai kyau ka ce duk wani abu mai kyau Allah ya baka shi a duniya in kuma ka ce ya Allah wa fil akhirati hasanatan ka bani ne kyakkyawa a lahira duk wata ni'ima ta lahira ka nema ka roƙi aljanna da dukkan ni'imomi da ke ciki ka roƙi hisabin ka yi sauki mizanin ka nauyi ya zama kana cikin inuwa al'arshi ranar kiyama baka da tashin hankali ko kaɗan duk wani alkhairi na lahira ka roƙe shi don kai wannan kuma ka ce waƙina azabar nar Allah ka kare ni daga azabar wutar jahannama ka ka nemi tsari daga mafi sharrin sharri ita ce azabar wutar jahannama to babu addu'a da tafi wannan kuma ita ake son alhadai su yawaita yin da a ko'ina suke a aikin haji su yi ta arfa su yi ta muzdalifa amina a wurin jifa su yi ta dawafi da sa'ayi da ko'ina maza su ma yana yawaita yin ta tsakanin rukunin yamani da hajarul fi duniya آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب don ta تكون شيء duniya da lahira. حديث ya inganta a cikin صحيح مسلم daga Anas bin Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani mutum bai da lafiya sai ga mutumin nan ya lalace ya zama kaman wani dan tsako mene ne dan tsako kan yar karama yar kaza haka wata lalacecciyan kaza saboda haka sai zama kaman dan tsako gaba ɗayan sa ya kare wannan wani irin rashin lafiya ne zaka zama dan karamin dan kaza sai manzo Allah sama ya ce ni kam akwai ta addu'a da kake yi kuwa sai ce eh ni ina yin addu'a wani irin addu'a yake yi yace addu'a ta ita ce Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fa ajilhu li fi dunya wato ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa ajilhu li fi dunya ya Allah duk azaban da ka shirya zaka mini a lahira ka gaggauto min da shi a nan duniya shi addu'an sa kenan ya Allah duk azaban da zaka mini a lahira to kai min shi a nan duniya kafin lahira kaga wannan kuskure ne maza su ce subhanallah la tujiquhu subhanallah ba za ka iya ba me ya kamata ya ce Allah ya gafarta masa zunubansa ya kare shi daga azaban lahira amma shi yana roƙa wa kansa azaban da za a bar lahira a masa duniya zai iya ɗauka ne bai zai iya ba manzo Allah ya ce ka dinga cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban wannan kawai shine magani amma ka ce wai azaban da za a ma a lahira amma a duniya ba za ka iya ba sai dai ka roki gafara zunubanka ubangiji ta'ala kuma ya baka duniya da lahiran gaba daya Allah ta'ala ce ulaika lahum nasibu mimma kasabu masu roƙon duniya da lahira sune suke da rabo na lada mimma kasabu daga ayyukan da suka yi na aikin haji da kuma addu'o'in da suka yi na aikin haji Allah zai ba su lada kuma zai amsa musu addu'o'insu. su wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne ranar kiyama yana hisabin mutanen duniya gaba ɗaya na farko da na ƙarshe a rabin yini irin na duniya kenan a awa shida Allah ta'ala zai gama hisabi gaba daya na dukkan mutanen duniya tun daga farkon zuwa zuwa karshen ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan mai tambaya yake cewa malam akwai wasu gabobi ne da suke jikin mutum wanda idan in har bai yi su yana da su masallan shi ba zai karbu ba bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asula bi sab'ati abun wato an umarce ne sujjada da gabbai guda bakwai sai ya nuna ya nuna ce ajab hadu sai ya nuna hadda hancin sa wato goshi sannan kuma sai ya nuna hadda harshe abun nan hadda ainihin hancin sa da haka goshi shine gaba na farko amma ka sani goshin nan yana hade da hanci in ka kafa goshin ka a kasa kuma sai ka na hancin kama a kasa sannan na biyu yace wal yadaini da hannaye guda biyu sune tafin hannu da zaka danna su a kasa sannan warkubatai ne da gwiwoyi guda biyu in ka da zama biyar kenan wa taraful kadamai ne da gefe gefen kafafuwan ka sune in yatsun kafafuwan ka da zaka kafa a kasa kenan gabbai guda bakwai kenan so da aka boshi ka hada da hanci daya sai ka ce hannaye biyu ya zama uku Wa nan gwiwoyi guda biyu ya zama biyar sai kuma karshen kafafuwa guda biyu ya zama guda bakwai sai kai sujjada akan wannan shine kai cikakkiyar sujjada na'am wanda yake cewa malam wani ne ya zo ya rufe ni bashi bashin kuɗi sai da duki bashin kuɗi na bashi lokacin nan da nake so ya biya ni kuɗin da na ga alama ya samu sai da na tambaye shi ya ce da ni na ƙarfi ne in zan iya a ɗauka ni ko malam na san inda yake ajiyar kuɗin shi sai na je na ɗauki daidai iya kuɗi na na yi laifi ka yi laifi ba. ai ba ba abin nan ba a kwace kuma idan mutum ya haince ka bai halatta kai ka haince shi ba idan ya kiya baka ka nemi kuɗin ka wajen hukuma manzala sa suna ce addil ta ila mani tamana ka wala kuma kana ka kuma sai baka amana ka riƙe amana kar ka haince wanda ya haince ka shi da ka bashi aro ka yadda da shi ne ya haince ka sai za ka je ka samu wurin ajiyansa kuma ka ɗauka sannan ka ce ka ɗauki kuɗin ka kai ma ka haice shi kenan maza da haice kar ka haice wanda ya haice ka sannan abu na biyu idan ka je ka ɗau dubu biyar ya ce dubu goma ka ɗauka ai baka isa ka kare kanka ba ko da haka wani rikici ne wannan ka nema babba baya halatta kai haka ya ce malam a ja hankalin akwai mazaje da dama da mataye wayanda in suka zauna a dandalin hira suke bayani yadda suke mu'amala da matayensu ko yadda suke mu'amala da mazajen su a sirrance na saduwa wannan ba halatta haramun ne ko mutumin kirki ba zai wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila ahlihi wa tufdi ilayhi thumma yanshiru sirraha mafi tsananin azaba rana alkiyama shine mutumin da zai sadu da iyalinsa ta sadu da shi sannan ya waye gari kuma yana yaɗa sirrinta idan yana faɗan yadda suka yi wannan ya fi kowa azaba rana alkiyama to da haka wannan ba daidai bane kuskure ne na. wannan ba yake ce mala a ja hankali mutanen da suke da matayensu na aure ko mataye da suke da maza amma kuma ba su nisanci zina ba to ko ba su da mazan ma dole su cin zina ko ba su da mata dole su cin zina zina kazanta ne kuma zina yana jawo azaba na Allah ta'ala yana jawo cututtuka kala-kala sannan azaban da za a yi wa masu zina ranar alkiyama ta daban ne kuma Allah ta'ala zai kunyata su a farfajin alkiyama a dinga ganin suna doyi suna da wasu siffofi wasu siffofi daban wanda ya saba wa kalan na mutane saboda haka zina haramun ne abu ne da yake kai mutum zuwa ga wutar jahannama kuma yake zubar masa da mutunci tun a nan duniya ya lalata shi ya ja masa talauci da rashin kwanciyar hankali ya kwashe masa albarka ya zama bayi da mutunci mutunci ba mai ganin sa da kima Allah ya sawaye da farko akwai sanarwa na cewa maganar wayar tekno da na faɗa na jiya da dare idan akwai mai wayar tekno shi da ya faɗi a wannan masallacin a lokacin da ya zo karatu da a daga tara daga ranar tara ga watan azumi zuwa goma idan akwai wanda wayan shi ya faɗi ya zo ya yi magana za a bashi wayan insha Allah sannan kuma akwai wasu neman addu'a daban da ba a kowace ta rubuto ta samu miji wadda take so malam ka taya ni da addu'a Allah ya sa ya zama shi ne miji na wasu. so a muna roƙon Allah ya tabbatar da cewa mijinki ne kuma Allah sa alkhairi ne na gari ne ubangiji ta'ala biya mana bukatun mana alkhairi gaba daya Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima allamtana wa zidna ilma subhana amma